Allah mai kowa mai komai wanda a cikin karfinsa da ikonsa da amincewarsa a kuma ganin damarsa ya ba mu ikon halarta a wannan gidan talabijin mai tara albarka tambara TV a inda muka saba haduwa kowace rana talata a daidai wannan lokaci karfe 4 da minti 30 na ce domin gabatar da shirin namu na filin addoyi da muka saba gabatarwa a kowane rana talata muna fata ubangiji subhanahu ta'ala muke roko ya karba mana ayyukan mu alkhairi sa mu dace biyan bukatocin mu alkhairi duk abin da mun tsani na Allah ka soke muna addu'a Allah ba mu nutsuwa kwanciyar hankali zaman lafiya wannan kasar mu Nijar da sauran kasashen musulmi baki daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya wanda suka rige mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka yi saura idan tamu ta zo Allah ba mu ikon cikawa da imani ubangiji subhanahu wataala muke roko ya albarkaci rayuwar mu ya biya bukatocin mu na alkhairi in wanda suka yi ko suna bana addu'a muna fatan Allah ya biya mu kowa bukatar sa ta alkhairi Eh, insha Allahu yau bayanin da zamu daga cikin bayanai da kuma addu'o'in da zamu bayani a kansu da kuma ayoyin alkur'ani da addu'o'i da suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da bukatocin mu matsaloli da abun da suke damu mu da hanyoyin da ya kamata mu bi domin magance wa'annan matsaloli da suke damu mu a cikin alkur'ani mai girma da kuma ingantattar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyoyi na addu'a na roƙon Allah na hanyoyi na neman tsari na neman kariya al'amarin da suka dangace ayoyi da muke bada akan sihiri iska matsaloli matsaloli na kambin baka kambin ido da matsaloli na cutoci daban-daban da matsaloli na addu'o'i da muke badawa akan matsaloli iri-iri kala-kala da suke damu mu yau insha Allah bayani zamu a takaice insha Allah zamu bayani akan al'ayinu shine bi ma'ana kambin baka kambin ido ayoyin da ya kamata mutum ya karanta da addu'o'in da ya kamata mutum ya yi domin Allah ya kare sa game da kambin baka kambin ido moves ai kenan da kuma hanyoyin da ya kamata mutum ya nemi tsarin Allah daga wannan matsala da kuma hassada domin hassada ita ce take kai mutum game da yin kambin baka ko kambin ido domin idan har e, zafin ma'ana hassada ya kai ga mutum inda ya kai zafin hassada da zuciyarsa tana kyamar abin da Allah ya ba mutum wani lokaci tana sabbaba masa wannan matsala har ya kai sa inda zai samu matsala ta al'ainu shine abin ga kambin ido kambin ido kuma yawa musu mu sani cewa haƙƙun ne la shakka fihi haƙiƙa tabbat babu shakka a cikinsa akwai kambin baka kuma kambin baka gaskiya ne tabbat ne akwai sa a cikin rayuwar mu ta duniya wa hiya thabitatun bil kitabi was sunna kambun baka ya tabbata cikin alqur'ani yayi mana ishara cewa akwai kambun ido kambun baka moves ai cikin alqur'ani da kuma ingantattar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabil waqi'u al mutakarratu da kuma abubuwan da suke faruwa na matsaloli kaga mutum ya faɗi ba san me ya same sa ba shi ba harka iska ba shi ba harka wani cuta can daban ba sai ga mutum ya faɗi ya jibe jiki gaba daya yi ta ta tunani menene ya same shi a sai mai tace ta ido ko mai tace ta bi ma'ana baki wanda yana ta faruwa a cikin wannan lokaci da muke ciki shi yasa ya kullu Allahu azza wa jalla ni nabiyhi haqiqa annabin Allah ubangiji subhanahu wataala ya faɗa ma annabi cewa wa in yakadu allazina kafaru la yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun kafirai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi bi ma'ana wannan kambun ido domin su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya kai inda ma annabi idan yana wa'azi yana karantar da mutane sai su zo su kura wa annabi ido suna kallonsa da kallo na bi ma'ana zafin zuciya domin su cutar da annabi da idanunsu domin akwai wanda Allah ya ba wani dafi ko wata cuta wata jarrabawa a cikin idanunsu duk lokacin da suka kalle ka da kallo na bakin ciki kallo na hasada to za ga wata cuta za ta same ka wannan shine ake ce masa al'ainu shine kambin ido kenan sun yi kusa su jefe ka da bi ma'ana kallon su da eh, abubuwan suke maka na kambun ido domin su cutar da kai lokacin da suka ji alkur'ani ana karanta maka lokacin da ake karanta alkur'ani sai su yi kokari suna kallon ka kallo na jin zafi kallo na cutarwa domin su cutar da kai game da idanunsu domin akwai waɗanda Allah ya ba wannan matsala cuta ce a idanunsu ko a bakunansu duk abin da suka faɗa ga dan adam in ba ce masha Allahu ba ko tabarakallah yana iya cutar da dan adam shi yasa malai ke cewa yaqul al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala ta'ala qala ibn abbas wa mujahid wa ghayrihima la yazliqunaka la yafzununaka yani bi absarihim suna kokarin su jefe ka ko su kada ka da idanuwansu ayya ne ya inunaka suna sanya maka kambun ido domin su cutar da kai bi ma'ana yani naka suna yi maka hassada ta zafin zuciya li ba'dihim ko kuma li yubghidu iyyaka domin su cutar da kai su yi bakin ciki su ji damu a cikin zuciyarsu to wannan cuta za ta kai a gare ka na kambun ido kambun bi ma'ana baka waqayatullahi laka wa hu iyahu minhum ubangiji subhanahu wataala ya kare manzon Allah ya kawo masa kariya Allah bai ta annabi ya samu matsala da wannan matsala ta kambin ido kambin bi ma'ana baka وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتعثيرها حق بأمر الله عز وجل مسني cewa kambin baka kambun ido mavez ai yana iya samun mutum da izinin ubangi subhanahu wataala yana ta'asiri da cutarwa ga mutumin da Allah ya jarabe shi wannan abin ya same sa kama warar zalika al hadithu da hadisai daban-daban suka zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi game da nuna mana abin da ya danganci matsaloli na kambin baka kambun ido ta wani lokaci ibn kafir rahimahullahu ta'ala ce wannan haza dalilun ala anna al-ayn isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amri azza wa jalla wannan yake nuna cewa tabbata akwai kambun baka kambun ido akwai wanda Allah ya jarabe su da wannan matsala shi yasa yau za mu tsayawa akan bayani akan matsaloli na kambun baka da kambun ido moves ai wanda za mu bayani akan tutarwa da suke wa al'umma da matsalolin da suke kawo mutane har ya kai inda mutum bai ma san me yake damuwarsa ba a ce kambun baka ne gare sa kambun ido kenan mai ta ido ko mai ta ta shi yasa wannan al'amari namu yau maudu'in namu da kuma addu'o'in za mu badawa su ne akan al'amarin da ya safi al'ayinu shine baki ko kuma ido kambin ido kenan shi yasa idan muka yi ishara ilaiha zuwa ga wayin suro na alqur'ani mai girma za mu tabbatar da akwai ne wannan matsala wa kar yamaru aghfalna alayhi fi hadhihi sura wani lokaci za ga mutane sun rabkana suna shuɗewa ga wayannan sura mai albarka amma ba su tsayawa sai ta dabbori da tabbatar da cewa akwai wannan matsala ta wannan cuta ta al'ainu shine kambun baka kambin ido shi yasa Allah madaukake yake faɗa a cikin alqur'ani mai girma a cikin suratu yani al-kahfi suratul kafi Allah ya bamu bayani akan cewa akwai kambin baka kuma ya tabbata a cikin alkur'ani Allah ya mana ishara da hikaya akan kambin baka akan namijin nan ko wayannan bayan Allah mazaje guda biyu as-salihu fi qissati ashabul janna game da kissar ashabul janna an kawo bayani akan ɗaya daga cikin su yayi kokari ya cutar da kansa da abinda Allah ya basa na dukiya yayi ma kansa kambin baka ko kambin ido Allah ya bamu labari a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul kafi akan aya ta 39 Allah yake cewa walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada kenan mun ga wannan aya wa hazil ayatul karima wannan aya da muka karanta wanda ubangiji subhanahu wataala ya ba mu labari akan mazajen nan guda biyu guda Allah ya masa ni'ima ya ba sa gonakai ya ba sa kuɗi ya ba sa diya maimakon ya zo ya sa yi albarka a cikin abin da Allah ya bashi ya so yi kansa kambin baka domin ya cutar da dukiyarsa da binana iyallansa hazil aya karima iza aradat alaiha idan muka karkata zuwa ga wannan aya da yawa za mu iya fahimtar malaman tafsiri mafi yawan su sun tafi akan yutahaddithuna suna ba da labari cewa ala ainal ainu cewa kambin baka kambin ido wa darruha da cutar wadda yake ma mutum wa khuturatiha da kuma irin hatsarin da yake ma bima'ana dan adam li anna Allah haka an hazihi rajulaini akan wannan namiji ko wannan bawan Allah da yake albarka be nemi albarka a cikin dukiyarsa na addu'a ya kare kansa game da bima'ana dukiyarsa da iyallansa ya zaga wanda Allah ya bashi matsayi yana da dukiya maimakon rika ce masha Allah ya da bi dukiyarsa sai ce kai lalle Allah bani dukiya maimakon ya ce masha Allah ba zai faɗi wannan ba to idan kana da kambin baka ko kambin ido a cikin bi ma'ana jikin naka ko idonka ko bakinka yana da wannan dafe dafi kana faɗin wani abu akan dukiyarka ko iyallanka musiba tana ya faduwa akan su shi yasa ko mota mutum ya gani ya ce masha Allah akwai waɗanda za su ga mota ta burge su ta yi kyau kuma ga hasada cikin zuciyoyinsu da sun kalli wannan mota ba su ce masha Allahu ba tabarakallah dafin wannan ido da suka kalla da zafin hassada yana iya cutar da wannan mota sai ta je ta yi aksidan wani lokaci ta je ta buge wani abu ko a samu mutuwa cikin wannan saboda ni saboda kambun baka ya ce masa da lokacin da zaka shiga a cikin wannan gonarka da ka ce masha Allahu la quwwata illa billah masha Allah la quwwata illa billah duk abin da ya birge mutum a cikin dukiyarsa a cikin yallansa abin da ya kamata ya faɗi masha Allah yau za ka samu ko wani mumini mutumin kwarai Allah zai jarabe shi da kambin baka ko kambin ido yana da wannan cuta ta maita ta ido ko kuma cuta ta baki wanda da ya faɗi wani abu akan abu zai lalacewa zai zamo ya halaka gaba ɗaya a wannan lokaci qauluhu li sahibihi walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah da lokacin da zaka shiga a wajen gonarka ko ka shiga ga yallanka da dukiyar da Allah ya baka abin da ya kamata ka fada masha Allahu la quwwata illa billah abin da Allah ya so kuma babu karfi da dabara sai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a wannan lokaci kaga idan ya faɗi wannan magana to shi kenan Allah zai kare dukiyarsa da kuma iyallansa ko da yana da kambin baka ba zai cutar da shi ba ko ka ne ya burge ka ba da ka kalle ka ce kai wallahi yan gare yana da kyau a'a ka ce masha Allah idan ma gidanka ne ya burge ka da ka shigo gidanka maimakon ka ce ka wannan gidan ya yi kyau ka gidan nan yana da kyau a ka ce masha Allah idan ka ce masha Allah to idan kana da kambin baka ko kambin ido ba zai cutar da wannan gida ba ko dukiyarka ko kuma bi ma'ana diyanka ay annahu yandabu wa yastahibbu lil muslim idza ra'a ma yu'jibuhu wannan ya kamata kuma mustahabbi ne yana da kyau ga mutum lokacin da ya ga abin da ya burge sa mutum ne ya birge ka saboda kyawun jikinsa saboda adonsa saboda kwalliyarsa ya burge ka ko ɗanka ne ko ko matarka ta burge ka a lokacin da ka kalle ta yana da kyau mutum ya faɗi wannan kalma fi auladihi wa malihi ko dukiyarka ko yallanka. abin da ya kamata ka faɗa ne mutum ya sanya albarka a cikin abin da Allah ya bashi ko abin hawa ne ko mota ne ko keke ne ko kanka ne kakkalla kaya ado ka gyara jikin naka idan ka kalli jikin ka kayi kyau sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah aw fi ghairihi min ikhwanihi almu'minin ko da dan wanka musulmi ne kaga ya burge ka ko kuma yana da kyau ko kuma jikin nasa mai kyau ne abin da ya kamata ka fara addu'a ya kamata ka yi ka sanya albarka a cikin abin da Allah ya masa na ni'ima an yaqulu masha Allahu la quwwata illa billah idan ka ga abin da ya burge ka abin da ya kamata ka ce cikin bakinka masha Allahu la quwwata illa billah to ko da kana da kambin baka ko kambin ido ba zai kai ga mutum bai cutar da shi ko da kana da zafin hassada da kuma zafin wannan kyama abin da Allah ya ba mutum na ni'ima abin bai birge ka ba amma ka kalle sa in idan kai na da dafi idan baka ce masha Allahu la quwwata ba yana iya cutar da mutum ya kuma rasul sallallahu alaihi wasallam shi sa annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin hadisi ingantacce annabi yake fada a cikin hadisi ingantacce annabi yake cewa al'ainu haqqun kambin baka kambin baka kambin ido annabi yace gaskiya ne walau kana shay'un sabaqa al-qadra la sabaqtahu al-ainu manzon Allah yace da akwai wani abu wanda zai rinjayi kaddara to da al'ainu kambin baka da ya rinjaye shi Allahu akbar annabi ce eh, eh, idan lokacin da aka nemi ku yi wanka fagsilu ku zo ku yi wanka domin a zuba ba mutumin da ya yi fama da wannan matsala ta kambin baka Allah ka masa sauki wani hadisi imamu muslim ya fitar da shi al'ainu min al-ghaib allazi nu'minu bihi shi al'ainu wajibi ne mu yarda da al'ainu akwai shi a boye yake ba wanda ya san sai Allah za ga mutumin kware Allah yana yin jaraba shi da al'ainu za ga wannan mutum ne mai kokari mai ibada amma Allah ya jarabe shi da kambin baka kambin ido kambin baka wani dafi ne wani mashi ne na kallo ko na baki ka faɗi wata kalima ko ka yi kallon wani abu da kallo na bugunta na zafin zuciya yana iya kaiwa ga mutum ya cutar da shi ya ya sa rashin lafiya in ba kai hankali ka kalli mutum ba ce masha Allahu ba kai tsaye yana iya faduwa ma ya mutu yau dabba za ga mutum ya ce kai wannan dabba ta koshi idan mutum yana da kambin baka ko kambin ido wannan dabba tana iya zuwa can ta fata rashin lafiya a yanka ta kenan ka ka halakar da wannan dabba shi yasa yana daga cikin gaibi wanda ya kamata mu imani da shi kambin baka wala na dare haqiqatahu bam san haqiqa saba ya yake li'annaha taqa min ghairi ihsasin wani lokaci yana tabbata ba tare da ma mutum ya sani ba sai ka ga musulmi wani lokaci Allah zai jabe da kambin baka kambin ido bai ma sani ba ma'ana annal insani la yura zalika al'amru hayyakan inda mutum shi da kansa bai sai yana da kambin baka ba ko kambin ido wa ma yura atharul aynu al'ain ana ganewa cewa mutum kambin baka ya same shi dai faru wata magana bisa mutum kaga mutum ya fadi ko ya kamu da rashin lafiya ko zafin jiki ko kaga mutum ya zube kasa a daga a kasa ko menene yake damuwarsa ashe kambin baka ne innaha sahanun min sahamin masmuma cewa kambin baka wani dafi ne wani cuta ce ko wani dafi ne daga cikin cutocin da yake cutar da dan adam iyazan billah Allah tsare mu wa kada arafa ulama yani asabatun bil aini hakika malamai sun faɗi abubuwan da ya kamata mutum ya gane cewa akwai ne akwai kambin baka tare da shi ala annaha nazaratun cewa wani kallo ne ko wani dubi ne da mutum zai mai zafi ya dubi wani cutar da shi shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala malamai wani sun tafi akan me qad tusibu al bi hasadin wani lokaci hasada tana kai mutum ya samu matsala ta kambin baka idan kana da hassada hassada ka kana bayyana ta kana matse ta kana dunkule ta a cikin zuciyarka to wani lokaci idan hassada ta tashi zafin hassada da ciwon hassada idan ya tashi idan ya yi girma ya tashi ya fito wani lokaci sai ga idanu suke bayyana shi ko baki ya bayyana shi sai ga mutum baka basu komi ba hasada kawai nimar da Allah ya baka sai ya faɗo ta mummunan magana a kanka. ya ce Allah sa mota ta yi kaza da shi Allah sa abu kaza yi kaza da shi ai abu kaza kaza ne to idan baka yi hankali wannan abu yana iya samun ka da ujinin ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka walakar musiba biha kathiruna ala hina ghaflatin min min mu da yawa daga cikin mutane sun samu matsala game da wannan matsala dalilin ba sa kula da azkar ba sa kula da addu'o'in da ake safe da yamma na kare jiki na kare ni na kare kai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fada cewa aktharu ma yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil mafi yawan mutane da suke mutuwa cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan su daga kaddarori ne da suke faruwa gare su da kuma kambin baka shine kambin ido wani hadisi Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin bayani kan kambin baka yake cewa a yake cewa kambin baka yana kai inda ma yana cutar da har dabba ma idan mutum na da kambin baka har dabba yana yi cutar da ita turaddu rajulu alqabra wa tudkhilu aljamala alqidra kambin baka yana kai ɗan adam cikin kabari akwai wanda ya faɗi wata magana a kanka ta mugun zuciya ya faɗi magana ta hassada a kanka wannan cuta tana samun ka har ya kai halakar da kai wani lokaci kuma al'ainu shi ne kambin baka moves a yana iya cutar da mutum har ya kai inda dabba idan ya kalle ta ya faɗi wata magana a kanta dabban nan za a yanka ta sa cikin tukunya a dafe naman shi kenan ta mutu wani hadisi ne wanda abu na inda sauran malamin su zai shi na albani ya ingantar da wannan hadisi a cikin bi ma'ana silsila nashi na as-sahiha shi yasa bayan Allah mu sani al'ainu haqqul la shakka fihi mu sani cewa kan bin baka gaskiya ne tabbata babu shakka a kansa akwai shi wa hiya thabitatun bil kitabi wasu sunnah ya tabbata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wannan kan bin baka daga cikin alamomi daga cikin bayani akan hujjoji na kambin baka akwai su kadar Allah madaukakin sarki da yake cewa iya kaji lazina kafaru la yazliku naka bi absarihim aya da muka ta farkon bayani aya ta biyu wanda yake nuna cewa akwai kambin baka aya da Allah sabkar da ita cewa qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasikin idha waqab wa min sharri naffathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad to wannan malamin suka ce wani shari'a hasadin za hasadin imamin qatada yace wani shari inihi wa nafsihi mutum ya nemi tsarin Allah daga mahassadi game da hasada da yake mutum game da abin da yake nuna na zafin zuciya da makircinsa ka roki Allah Allah tsare ka da wannan makirci kamar da imamul qatada ya kawo a cikin biba tafsirinsa ibn qayyim al-jawzi yake cewa kullu a'inun ya yace dukkan wani mai kambin baka mahassadi ne duk mutumin da kaga yana kan bin baka ko kan bin cuta ta mai ta kan bin baka yana tare da mutum to hakika mutumin ne shi ma mahassadi ne Allah kare mu Allah raba mu da kan bin baka shi yasa abi umama bin sahal sahal ne bin hanif qala ya wata rana zo yana wanka cikin wani gulbi wani ruwa yana wanka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga abi sahal bin hanif a wannan lokaci yana wanka ya fi da tufafinsa ya shiga cikin ruwa yana wanka sai ga wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai dube sa fa qala lahu amir bin rabi'a amir bin rabi'a sai ce masa ma ra'aytuka al-yawmi wala jildun yace a yau ban taba gani ba mutumin da yake da kyawun jiki da hata mai kyau domin laraba Allah ya zuwa ne jajjaye ne jikin mutum sai ga ya fari kal da ya kalle sama ashe bai san cewa yana da kambin ido ba yana kambin baka ƙarshe al'amari kawai sahal sai ya haɗi ya suma yana haɗuwa a wannan lokaci wa shadda wa akahu jikinsa ya ɗau zafi wa sakata ya faɗi ya suma sai aka je fa akhbara rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka je aka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labari ga abin da ya faru wane wane ya dubi sahal gashi ya faɗi ya suma annabi ce a je a zo da shi aka je aka zo da shi a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai masa tambayoyi daga cikin tambayoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa annabi ya masa tambaya cewa lokacin da ka dube sa me ka faɗi da bakinka fa akhbar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaku fa qala lahu ma yarfa'u ra'sahu har ya kai inda ma bai daga bi ma'ana kansa a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce shin yalla me yasa za ku zo kuna kashe junanku me yasa kuke kashe bi ma'ana ayin uwanku ala barakat ala barakat me yasa lokacin da mutum ya duba dan uwansa jikinsa ya burge sa ko ana abu ya burge cikin jikinsa me yasa mutum bai sanya albarka ba ya ce tabarakallah ko ya ce masha Allahu la quwwata illa billah annabi sai ce a zo da ruwa aka zo da ruwa faghasalahu faghasala amiru wajhahu wa yadihi wa murafaqatihi wa rukubatayhi wa atrafi rijlaihi wa adkhala izarahu fil qadhi thumma sabba alayhi min wara'ihi fabarra sahala min sa'atihi annabi sai ce a zo da bi ma'ana bawan Allah da ya wannan magana ga wannan bawan Allah a zo da ruwa cikin ƙwarya ya yi wanke hannunsa da kafafuwansa da guwoyinsa da kuma a tarafi kadamaihi ya wanke gaba daya da kuma kafafuwan shi ya kawo rigarsa ya wanke ya matse aka ɗauko wayannan ruwa aka zo aka zuba akan bi ma'ana sahal kai tsaye kawai fa barra bi iznillah sahal sai tashi ya samu lafiya kenan ka kaga wannan yana nuna cewa akwai al'adu akwai kuma baki kan baka wani lokaci mutum yana iya ne yana ya famuwa da wannan matsala eh kuma idan muka duba ayyuwa musulmi fa in almu'min bi hadhihi al-aqida shuja'an wani lokaci za ga mutum zai wayuwa yana fama da wannan matsala to idan an samu mutum yana fama da wannan matsala cewa mai kambin baka ne kambin ido ne sai a samu hukuma za ta dau shi sai ta aje shi cikin gida ana ciyar da shi ana kula da shi har ya bar duniya ka a bar sai shigo cikin al'umma domin ya kashe mutane Allahu akbar amma kuma abin da muke so ga mutane shine mu sani cewa yusi yusibana illa ma kataba Allahu lana wa huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun wannan aya ce cikin suratul tauba aya ta 51 ka ce da su ba abin da zai same mu sai abin da ubangiji subhanahu wataala ya rubuta mana duk abin da kaga ya samu dan adam kaddara ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala ba za mu kauce game da kaddarorin da ubangiji subhanahu wataala yake jarraba mu a cikin wannan al'amari mu duba daga cikin sa akwai annabin Allah annabi Yaqub alaihi salatu wassalam Allah ba mu labarin sa game da tsoron da ya mu mutanensa iyansa game da kambin baka kambin ido lokacin da ɗiya annabi yaqub alaihi salatu wassalam su zai aike su je su yi awo su je kasan misra su yi awo su kawo su da su yara ne matasa zarata samari ne kyaukyawa sun samu jinin annabawa suka hito ya annabi yakubu ne guda goma Allah ya bamu labarin su a cikin alkur'ani mai girma suyoti yusuf aya ta 67 Allah ke cewa qala ya bani la tadkhulu min abwabin min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarrika wa ma ughni ankum min Allah min shay'in in al-hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalul mutawakkilun ولما دخل من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ونسوة يوسف تي آية 67 imamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa hazihil ayataini wa'inna ayoyi guda biyu da muka karanta يقول الله تعالى إخبارا عن يعقوب عليه الصلاة والسلام الله ينا بام لاباري جمد عن النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين lokacin da yaran zasu je tare da wansu yaran karin su karami binyamin babansu ya musu umarni ga abin da ya kamata su yi domin matasa ne kyaukyawa ne son kowa kin wanda ya rasa yan annabawa ne ga kyau Allahu akbar lokacin da za shiga garin misir su da su da ake ce masa bilyamin domin su je su yi awo su dawo a wani lokaci baban sai na musu wasiya da wani sabuwa da ya kamata su yi domin su kiyaye kawunan su yani ikhbaran an yaqub yani ilal misr Allah ya dakhulu kulluhum min babin wahidin cewa idan za ku zo ku shiga garin misra tana da kofofi daban-daban kar ku shigo cikin kofofin gaba ɗaya ku taho gaba ɗaya a ganku wani min babin ko min abwabin mutafarrika kowa ne wani kote wani kofa ta daban-daban a shigo ta garin misra amma abin da ya sa yaqub yake faɗa musu wannan ba dan komai fa innahu kama qala ibn abbas wa muhammad wal kabin kamar da muhammad bin kabin da kuma ibn abbas rahimahu eh, radiyallahu anhu muske cewa akan wannan al'amari cewa innama khashi alaihim ainu cewa yana ji musu tsoro na kambin baka kambin ido yana ji musu tsoro ne akan kambin baka kambin ido wa zalika annahum kanu udhiya jamalin wa hay'a suna da kyaukyawan halitta sannan ga kyawu Allah ya basu su iya annabi yaqub daga cikinsa akwai yusuf wanda Allah ya raba kyawun duniya kashi uku aka ba yusuf kashi gaba daya kyawun gaba ɗaya rabi aka bashi mu muka ɗauki rabi mutanen duniya Allahu akbar kashi biyu aka ba annabi Yusuf mu aka ba mu guda ɗaya kyawu annabi Yusuf to ɗiyan annabawa ne su ma ga kyawu? kuma ƙanni yan nishi ne su ma ga kyawu su ma dai wani lokaci da kyawu ne ake samun dama a cutar da mutum Allah sa mu dace malamai sai bayani cikakku game da wannan aya har ya kai da manyan malamai suka ce wa ma uguni an ku minallahi min shay'in wannan yana nuna musu neman tsari ne kawai kamata su yi ba wai al'aini zai iya cutar da su bi aini ya a wannan neman kariya ne domin Allah ya ce mu nemi tsarin sama nemi kariya sa Allah zai kare mu ba ana nuna cewa mutum bai tawakkali ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan kaga wannan shine dalilin cewa annabi yaqub ya ce madiyansa kar da shiga kofa guda daya shiga ta kofa daban-daban ba dan komai sai yana ji musu tsoro akan kambin baka kambin ido shi yasa malamin suka ce inna zalika kana khawfan alayhi min al-ayn wa qad wasafa Allah yaqub ba'da dhikrihi li hadhihi al-mas'ala qailan wa innahu ladhi ilmin lima 'allamnahu wa in walakin akthara an-nasi la ya'lamun dalili na biyu da makanta aya hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa mu nemi tsaron Allah daga me daga kambin baka kambin ido wannan hadisai gaba daya suna nuna mana cewa akwai kambin baka kambin baka gaskiya ne kuma hakika yana yi samun mutum wata rana annabi ya taba shigo wajen wata baiwa Allah yani asma'u bin umais asma'u bin umais annabi ya shigo wajenta da ya kalle ta sai ce mali ara ajisami bani akhi daratul me yasa na ga wa'annan yara kanana diyan ayyuwana uwana na ga jikin nasu ya lalace suna ta ramewa suna ta ramewa me ya same su annabi sai matambaya a wani ne sai ta ce tusibuhum alhaja cewa matsala dai ne da kuma eh, ci bayan jikinsu da abun da ya kama da aka ya koma gare su har suka zama haka yani indahum yani fakratul haja cewa suna da bukata ko yunwa ce ko menene ba a sani ba walakin annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai wayannan yara abin da ya same su shine al'ainu shine kambin ido kambin baka mafi yawan yara da yawa yau mu ba abin da yake cutar da su kambin ido kambin baka ka ga ma'aifa su yi ma yara ado su yi musu kwalliya sun takire da ado wai a ce yariya ta waje ta zauna ko ta wajen mutane wani da ya ga yariyan nan ba zai ce masha Allah ba zai fara mummunan kalma akan ta zai cutar da wannan yarinya kaga yaro ya dawo gida zafin jiki yana zabura yana kuka ba a san me ya same shi ba a je likita a sa serum a sa wane ne jini ya kare ashe matsala ta kambin ido kambin baka movies ai ne yake tare da wannan bawan Allah wa'annan yara ko wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ayi musu ruqiya ayi musu addu'a a roƙa musu Allah Allah ba su lafiya aka yi musu Allah ba su lafiya shi yasa bayan Allah mu sani ayi wa musulmi Allah ya mana rahama cewa annal ainu aina ne musan cewa kambin baka kambin ido guda biyu ne akwai ainul insi akwai ainul insi akwai ainul jan akwai mai ta ido ta aljanu akwai kuma ta mutane kana nabi sallallahu alaihi wasallam da ta'awwazu an ainul janni annabi ya kasance yana neman tsarin Allah daga kambin baka kambin ido na aljanu summa min ainil insi sannan kuma annabi yana neman tsarin Allah daga kambin baka na ne na bi ma'ana mutane shaidanu ma suna da kambin baka suna da maita ta ido suna kallon mu ba mu ganin su haka mutane cikin su akwai wani su ma suna da kambin baka kambin ido cikin idanunsu ba mu iya gane su Allah kawai sani falamma nazalat annabi kullum yayi sallah sai ya roki Allah Allah ka raba mu da kambin baka na aljanu Allah ka raba mu da kambin baka na mutane bakunan mutane idanuwa na mutane yan sa mala sana'ar banza annabi kula na neman tsarin Allah daga wannan falamma nazalat lokacin da aka saukar masa almu'awwazatai ne aka saukar masa da suratul falak da suratul nasi akhadha hima wa taraka ma siwa huma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗauki wayannan surori guda biyu annabi yana karanta su yana neman tsarin Allah daga idon aljani kambin bakan aljani da kambin bakan idon wa dan adam kenan annabi yana karanta na addu'o'i annabi yana shafa mu jikinsa gaba daya annabi yana na addu'o'i safe da yamma uku uku yana shafe mu jikinsa idan zai shiga barci zai karantawa ya kofa hannayen shi ya shafa mu jikinsa gaba daya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata Allah kare shi ga wannan wani shine hadisi ne imamu Tirmidhi da kuma imamu Ibn Majah wa kad yusibu al-insanu nafsahu bil ayni wani lokaci za ga mutum shi da kansa ne zai ma kansa kambin baka shi da kansa ne mayan kansa mayan ido mayan baki zai ma kansa mai ta ta baki ko mai ta ta ido bil'aini izara'a minha ma yu'jibuhu idan mutum ya ga abin da ya birge sa cikin jikinsa sai ce kai jiki na fa kyau gare shi kai kai na dubawa in ba kai hankali ba kai ma zaka ma kanka kambin baka baka sani ba takaiwa kai ma kana da wannan cuta cikin idonka sai ta cutar da kai Ta wa kana da kambin baka cikin bakinka bakinka yana dafi wannan na maita yana iya shiga cikin jikinka ya cutar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wannan lokaci masana na ilimi gaba ɗaya sun tafi cewa duk lokacin da mutum ya ga abin da ya burge sa cikin jikinsa ya karanta wannan aya laula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah wannan ita ce aya la haula wa la haula ma sha Allahu la quwwata illa billah ma sha Allahu la quwwata illa billah mutum zai rika maimaita wannan aya insha Allah Allah zai kare shi game da kambin baka kambin ido wa kada amara Allah zalla wa ala an nasta'iza min sharril hasidi idha hasadin annabi yayi muna ishara Allah yayi muna ishara ya yi mana umarni da cewa mu nemi tsaron Allah daga mai hasada lokacin da yake hasada idan hasada ta tashi wutar hasada ta kama mutum zuciyarsa to sai ya kai inda zai rika faɗin su kalmomi da dubi na cutarwa ga mutane sai cutar da su to akwai ayoyin da za a karantawa na kambin baka kambin ido a cikin alkur'ani mai girma yani ayatul ilajil hasadi fil qur'ani ilaz wa shifa'u li kulli mu'minin liƙaunin lahi ta'ala wani nazzilu min alƙur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara ولقد ورد الآيات الحسد والسحر والعين في القرآن الكريم hakika akwai ayoyi na hassada da ayoyi na kambin baka kambin ido a cikin alkur'ani mai girma tuqra'u alal masaibini wanda ya samu matsala ta hassada cuta ta hassada ko cuta ta kambin baka ko cuta ta maita ga addu'a da da ayoyin da za a karantawa wa ya'arrafu bil musa'ibi min khilali ziyadata ta'thiri mutumin da ya kai masa matukar jin matsaloli na ta'asiri na ainu na baki ko na ido kan bin a cikin jikinsa zai karanta wani na za a karanta masa duk lokacin da ake karanta wayan na'ayi insha Allah mutum zai samu biyan bukata wayan na'ayi yana karanta su ne ala zaitu wa yadhnu bihi musaibi mutumin da yake fama da wannan matsala shafe jikinsa gaba daya ayoyin da za a karanta wa imam musulmi suna da yawa kuma ayoyin kuma insha Allah yana tsammani sun kai guda goma sha wani abu insha Allah muna garin ba za mu kawo su gaba ɗaya ba saboda minti biyu ne mana saura insha Allah game da wannan shiri mu dakata insha Allah sai ku tambaye mu akan sati mai zuwa insha Allah za mu kawo ayoyi na al'ainu su ne ayoyi na moves ai ayoyi na hassada wanda mutum zai karantawa idan ana maka hassada ko ana maka kambin baka kambin ido cuta ta maita shine bala'i musibobi da dukkan abin da kake tsoro ya same ka wayan na addu'o insha Allah bi iznillah ta'ala mutum zai karanta su insha Allah zai samu biyan bukata za a karanta cikin ruwa ko cikin zait shine mai ingantacce na habbatin sauda mutum yana shafa jikinsa ruwa yana sha yana wanka Allah zai warware masa wannan matsala bi Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala ya samu dace sai ku biyo bashi insha Allah sai Allah nuna masa sati mai zuwa ranar talata insha Allah za mu sake dawowa idan Allah kai mu fa za mu zo da wayannan addu'o'i da wayannan ayoyin alqur'ani game da movies ai kambin baka kambin ido cuta ta maita da ayoyin da ya kamata mu karanta domin Allah ya yi muna wayannan matsaloli ga yaran mu diyan mu kannan mu ayi uwa musulmi gaba daya mu taimaka mu juna mu da na ayo insha Allah Allah samu dace inda muka samu daidai muna fatan Allah ya ba mu ladan samu da muka gabatar da ku da kuka saurara inda kuma muka yi kuskure ubangi subhanahu wataala ya gafarta mana ubangi subhanahu wataala ya biya mu bukatocin mu alkhairi duk abin da ya muna tsanani Allah ka sauke Allah ba mu nutsuwa kwanciyar hankali a wannan kasar mu ta Niger da sauran kasashen musulmi baki daya marasa lafiya gidaje asibiti Allah ba su lafiya wannan suka mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sa kwanciya hutawa ce mu da muka saura idan ta ta tazo Allah ba mu ikon cikawa da imani masu bukatar karin bayani cikin bayani da muka yi da ana son bayani ko karin bayani cikin abin da ba gane ba

20 da 8 30 da 5 da kuma 66 insha Allah Allah ya samu dace Allah karba mana addu'o'i mu biyan bukatun mana alkhairi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma limna ma yanfa'una wa wanfa'na bima lam tana wa zidna ilma waj'al hadhihi albilad nijra aminatan mutmainatan wa sa'ira bilad muslimin allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta 'alam bihi minna anta al muqaddim wa anta al mu'akhir la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil